بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم فاجلدوهم فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku wanda ya daidai da lissafin nasara ashirin da uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu idan ba ku manta ba muna cikin suratun nur jiya mun ji tanade-tanade da musulunci ya yi a kan mazinata domin kare al'umma musulmai domin kwamuniti na musulmi ya zama kwamuniti mai tsafta ba ya lalace kamar yadda kwamuniti na arna ya lalace ba ba zan manta ba a 1988 fbi ta america ta fi da wata data a ciki take bayyana a jiha guda ɗaya a ƙasar america akan zubar da cikin shege sama da sau miliyan ɗaya a shekara a shekara guda ɗaya akan samu kes na zubar da cikin shege sama da sau miliyan wanda har an kai matsayin da yanzu idan za a bada misali da abin da ba zai yiwu ba idan an faɗi wani abu kana so ka ce wannan abin ba zai yiwu ba sai a ce wannan abun yana daidai da ka samo budurwa a New York wato kenan ka samo budurwa a New York wani abu ne da aka dauke shi impossible ba zai yiwu ba wato har suna ganin kamar kowace ma ba budurwa ba ce ta taɓa faɗawa tarko na zina Allah ka gafarta mana ka tsare al'ummar mu to bayan musulunci ya yi tanade-tanade masu ƙarfi kamar yadda muka ambata a jiya to yanzu kuma ana so a kare mutuncin masu imani wato sai aka dawo za a fara mana bayani akan abin da ya shafi ƙazafi abin da ake cewa label and slander wato ka ainihi wa wani ƙazafi ka tuhume shi da ya yi zina ko ya aikata luwaɗi alhali baka da wata ƙwaƙwarar hujja to musulunci ya ɗauki kwakwaran mataki domin ya kare al'umma musulmai ya kare mutuncinsu a sanadiyar wannan sai Allah maɗaukin sarki ya ce alarama والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون dama hanyoyi da ake bi a tabbatar da zina hanyoyi ne guda uku hanya ta farko wato ita ce shi wanda ya zina ɗin ya zo ya yi ikirari da kansa abinda ake cewa confession wato shi wanda ya aikata zinar ya zo da kansa ya ce ya aikata zina kamar yadda muka gani a kes na ma'iz al-aslami mun yi bayani akan kes din ajiya hanya ta biyu shine a samu mace ba ta da miji amma ta yi ciki to shi ma nan ba bukatan shaidu wannan matar ta zama mazinaciya ko kamar yadda muka gani a kes na gamidiya wanda mun yi magana a kansa jiya to hanya ta uku shine wanda ya yi zargin ko ya tuhumar ya zama ya kawo shaidu guda hudu adilai idan bai kawo shaidu guda hudu adilai ba to ya aikata abin da ake cewa kazafi Allah maɗaukin sarki ya ce walladina yarmuna almuhsanat waɗanda suke jifar kamammun mata wato an kira abin da jifa domin kamar yadda ake jefo dutse a fasa wa mutum kai to haka nan wato ƙazafi yake cutarwa wato ga mutuncin ɗan adam shi yasa sai aka ambace shi da jefa aka ce walladina yarmunal muhsanat waɗanda suke jefar katangagun mata mata kamamo masu mutunci amma su jefe su su ce sun yi zina Sun malam ya ya'tu bi arba'ati shuhada sannan ba su zo da shaidu guda hudu wato shaidu guda hudu ko ba Allah ya ce to su waɗanda suka yi wannan jifa fajili duhun samani na jalda to ku bulale su bulala tamanin wala ta lola lahum shahadatan abada kuma kada ku ƙara karɓar da irin waɗannan mutane har abada wa ula'ika humul fasiqun kuma waɗannan su ne fasikai wato waɗanda suka jefi wasu suka tuhume su da cewa sun yi zina ba tare da sun kawo shaidu ba to musulunci ya musu hukunci guda uku hukunci na farko za a musu bulala tamanin hukunci na biyu ba za a ƙara karɓar shaida su ba iya rayuwarsu hukunci na uku Allah ya ba su certificate na cewa su fasikai ne to wannan shine hukuncin da aka zartar malamai suka ce idan wani yayi wani kazafi ba za a yi hukunci ba sai an samu sharuɗa guda tara sun tabbata idan an samu sharuɗa guda tara wato wannan ababin islamic civil procedure to idan sharuɗan guda tara sun cika to a wannan lokaci ne za a tabbatar da haddi na kazafi sharuɗa guda biyu sun shafi shi wanda ya kazafin sharuɗa guda biyu sun shafi kalmar da aka yi amfani da ita wajen yin ƙazafin sharuɗa guda biyar sun shafi shi wanda aka yi wa ƙazafin sharuɗa guda biyu da suka shafi mai yin ƙazafi mai yin ƙazafi ba za a yi masa haddi na bulala tamanin ba sai idan na farko ya zama baligi ne yaro ƙarami wanda bai balaga ba in ya ce wani mazinaci ba za a yi masa bulala tamanin ba abu na biyu ya zama yana da hankali mahaukaci in ya ce wani mazinaci baya da shaidu ba za a masa bulala tamanin ba kagan an ce za a masa bulala tamanin masu bulala su masu zama mahaukata kenan sharuɗa guda biyu da suka shafi kalmar da aka yi amfani da ita shine ya zama na ka jefe shi ne da cewa ya yi zina ko ka jefe shi da cewa ya yi luwaɗi don ka tuhume shi da sata ba za a yi maka bulala tamanin na ƙazafi ba dan ka jefe shi da kalmar cewa ɓarawo ne ba za a maka bulala tamanin da sunan kazafi ba sai dai a maka abin da ake cewa ta'aziri dan ka ce masa ɗan kwaya ko mutumin banza ko wata kalma mai kama da wannan ba dama a maka bulala ta kazafi sai in ka ce masa mazinaci ko kuma ka ce masa mai yin luwaɗi kalmar mazinaci ko dai ka ce masa shi kansa mazinacin ko ka ce masa ɗan zina duk wanda ka faɗa a ciki to ka cika sharɗi wato na yin haddi za a gudanar da haddi a kanka amma idan ka yi abin da ake ce juruwaye mai kaman wanka ka yi shagube a nan ne malamai suka yi saɓani misali kana magana da mutum sai ka ce masa to sauƙi abin da ni ba mazinaci ba ne to kaga kai ba mazinaci ba ne to mafhumul mukhalafa wato shine kenan shi da kake magana da shi shi menene shi mazinaci ne wannan shi ake cewa ta'aridi idan kai mutum irin wannan a wajen imamu malik kai tsaye ka masa kazafi kawo shaidu guda hudu ko ka sha bulala tamanin saboda haka sai ka yi takatsantsan ka san kalmomin da za ka yi amfani da su wasu daga cikin maluma suka ce za a tambaye ka me kake nufi kana nufin shi mazinaci ne ko me kake nufi da maganar in ka ce eh abin da nake nufi kenan to wato bulalar kazafi ta tabbata idan ka ce a'a ba abin da kake nufi kenan ba to sai dai a maka ta'aziri dan karka sake ko bulala uku ko bakwai don ta'aziri ba a cika son ya wuce bulala goma ba amma a wajen imamu malik in kana magana da mutum kace masa saukin abin ni ba mazinaci ba ne, to an riga an gama sharuɗa sun cika me dalilin imamu malik yace domin Allah ya zargi yahudawa ya la'ance su cikin dalilin da ya sa kuma ya la'ance su ubangiji ya bayyana cewa saboda sun yi wa maryam mahaifiyar annabi isa kazafi a inda ya ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima Allah ya daga cikin abin da ya sa ya tsine wa yahudawa albarka sun aikata gingima gingiman abubuwa guda biyu abu na farko dai sun aikata kafirci abu na biyu kuma sun faɗi wata gingime miyar magana mummuna sun kirkiro ta sun dangana ta ga Maryam mahaifiyar Annabi Isa sun ce mata mazinaciya to amma idan ka zo kaga abin da suka faɗa ba cewa suka yi mazinaciya ce ba magana suka yi jirwaye mai kamar wanka cewa suka yi ya ukta haruna ma kana abokin ra'atan ukta haruna ma kana abokin ra'asa wa ma kanat ummuki baghiya kace ya ukta haruna yake yarwar haruna ma kana abokin ra'asau'in babanki ba mutumin banza bane ma'ana ba mazinaci bane wa ma kanat ummuki bagiya mahaifiyarki ita ma ba karuwa bace wato kenan wannan dan da kika zo da shi da ne na zina ya aka kika samu shi kin ga basu ce mata wannan dan dan zina bane sai suka ce to ya aka haka ya faru babanki ba mazinaci ba mahaifiyarki ba mazinaciya ba sai suka tsaya nan to amma me suke nufi ita mai ce ce ita mazinaciya ce sai Allah ya tuhume su da sun mata kazafi yace wa qaulihim ala maryama buhutanan azima bisa wannan ne imamu malik yace to in kana magana da mutum sai ka ce masa saukin abin da ni ba mazinaci bane ko wata kalma mai kama da wannan yace to wannan ka masa kazafi ne haddin kazafi zai hau akan ka imamu malik yace kuma a qur'ani mai girma sau da dama za ka ga ubangiji yana amfani da irin waɗannan kinayoyin annabi shu'aibu mutanensa suna so su ce masa wawa batacce to maimakon su faɗi haka sai suka faɗi akasin haka amma abin da suke nufi kenan sai suka ce innaka la'antal halimu قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا نعم ولولا رهضك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز can muke bukata karshen ayi innaka la antal halim innaka la antal halimur rashid wato suna so su ce masa wawa batace sai suka ce innaka la antal halimu lalle kai ai kai ne mai hakuri mai hankali rashid shiryayye amma me suke so su ce masa wawa batace sai suka ambaci kishiyar abin da ya ambata amma ma'anar kishiyar abin da suka faɗa shi suke dangantawa zuwa gare shi to irin wannan kinar in kai qur'ani da yazo magana akan ana yi wa abu jahil azaba a wuta akwai abin da Allah madaukin sarki zai ce masa sai ya ce masa zuqu innaka zuqu innaka antal azizul karim ana yi wa abu jahil azaba a wuta sai Allah ya ce masa zuqu ka dandana innaka antal azizul karim ai kai ne babba mai daraja mai karamci alhali abin da ake nufi kai kaskantacce ne wulakantacce sai aka ce masa me na'am kaman kai ne kaga mutum yana cikin wahala sai ka kalle shi ka ce ai kuke jin daɗin garin yolan nan amma me kake nufi abin da yake nufi ya shiga uku ya shiga ya bani ya ga arkana duniya ta masa daurin tontom ta kulle shi sama ta kulle shi ta ƙasa amma makon ka faɗi haka sai ka ce masa ai su ne masu miƙe kafa suna jin daɗin gari to bisa wannan ne imamu malik ya ce idan kai amfani da irin waccan kalma to nan take hukuncin kazafi ya hau kanka sharuɗa guda biyar da suka shafi wanda shi aka yi wa ƙazafin malamai suka ce sharɗi na farko dole wanda aka yi wa ƙazafin ya zama baligi ne yaro ƙarami idan ka masa ƙazafi ka ce masa mazinaci ba za a maka haddi ba domin ko da gaskiya ka faɗa yaro ba za a masa haddin zina ba yaro ƙarami wanda bai balaga ba saboda haka abin da ka faɗa sunan shi ƙarya ba sunan shi ƙazafi ba abu na biyu ya zama mai hankali ne marar hankali idan kai masa kazafi ba za a maka haddi ba domin mutuncin mutum ake so a tare shi ko mahaukaci bai ma da mutuncin da ake bukata a kare din wannan shi yasa idan aka yi mahaukaci kazafi wannan baya sa a yi wa wanda ya kazafin haddi bayan wannan ya zama musulmi idan aka yi wa kafiri kazafi ba a yin haddi a musulunci amma baki ba shi ne wanda aka yi saɓani a kansa za a yi haddi akan an masa ƙazafi ko ba za a yi masa haddi ba to wannan shi ma sharɗi ne sharɗi na hudu ya zama ɗa ne ba bawa ba shi ɗa idan aka yi masa ƙazafi a lokacin ake yin haddi idan bawa ne ya yi waɗa ƙazafi za a masa haddi bulala arba'in ba bulala tamanin ba amma idan ɗa ya yi wa bawa ƙazafi to ɗan ba za a yi masa haddi ba sai dai a yi masa ta'aziri saboda martaba su ba ɗaya ba ne amma idan an je ƙiyama za a yi wa ɗan haddi a ranar tashin alƙiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ya ce duk mutumin da ya yi wa bawa kazafi ranar tashin alkiyama Allah zai sa a masa haddi bulala tamanin a gaban taron duniya kenan shi ma bawa a masa kazafi babban bala'i ne a musulunci sharadi na biyar mutumin ya zama kamamme ne idan dama mutum wato bai da kamun kai sai aka yi masa ƙazafi, to ya riga ya jefa kansa inda ake tuhuma irin wannan mutuncinsa bai da kariya shi yasa malamai suka sa kamewa ta zama tana cikin sharɗi kamin a yi wa mutum wato haddi na ƙazafi wayannan su ne sharuɗa guda tara da sai sun cika kamin a yi wa mutum haddi na ƙazafi saboda haka a ayar sai Allah maɗaukin sarki ya ce wallazina yarmuna sanat waɗanda suke jifan katangaggun mata mata kamammu ba su ji ba ba su gani ba su ce musu sun yi zina kamar yadda munafukai suka ce Aisha radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi zina da wani sahabi shi ma sahabi kamamme wanda musulunci ya saukar da ayoyi masu yawa domin ba da kariya ga Aisha radiyallahu anha duk da cewa ƴan shi'a la'anatullahi alaihim har yanzu su ba su yarda da wannan ba su a aqida su Aisha mazinaciya ce annabi saboda yana son ta da yawa shi yasa ya gagara yi mata haddi amma babu matsala idan limamin su na ƙarshe ya bayyana limami na goma wato ainihin wato sha biyu wanda ake cewa Muhammad ibn Hassan al-Askari wanda suke cewa Imamul mahadi al-Muntazar ba mahadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana a kansa ba don mahadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana a kansa wato shi annabi ya ce sunansa irin nawa ne sannan sunan mahaifinsa irin sunan mahaifina ne kenan zai zama sunansa Muhammadu dan Abdullahi to shi kuma wannan sunansa Muhammadu kamar yadda suka faɗa an samu muwafaka amma babansa ba Abdullahi sunan shi ba sunan babansa Hassanul Askari limamin yan shi'a na goma sha ɗaya matsalar da aka samu su yan shi'a daga cikin abin da ya tallabi aƙidar shi'a akwai tasalsulul imama wato dole ya zama akwai liman a wajen yan shi'a ba a jihadi sai akwai liman a wajen yan shi'a ba a sallar juma'a sai idan an samu limami kamin a yi sallar juma'a da sauran abubuwa da dama to sai ya zama na kuma su kowane liman babban ɗansa namiji shi zai zama liman na gaba idan shi ya mutu to haka abin ya ta gangarowa har zuwa kan Hassanar askari limamin su na goma sha ɗaya sai aka yi rashin sa'a juya ne baya haihuwa gaba ɗaya matansa babu wacce ta taɓa yin ciki balle ta haihu sai ya zama ya mutu to yanzu rukunin shi a mafi girma ya karye to sai suka rasa yadda za su yi sai aka kirkiro wata ƙarya sai aka ce ai yana da ɗa amma ɗan ɗan ƙarami ne ɗan wai ya je ya shige ƙarƙashin wani rami a nan yake yau ya yi sama da shekarun annabi nuhu a cikin ramin yau ya yi sama da shekara dubu yana nan yana cikin wannan rami wai amma nan gaba zai fito kuma kamin ya shiga ramin sai da ya ɗauke ƙur'ani na gaskiya sannan ya shige ramin da shi ya bar duniya ba ƙur'ani na gaskiya duk ƙur'anin da yake hannunmu soki burutsu ne ba ƙur'ani ne na gaskiya ba a wajen 'yan shi'a sai da ya fito daga ranar ne za a samu qur'ani na gaskiya bakin ramin kuma sun aje mutum Kullum zai leƙa, ya ce ukhruj ajjalallahu farjaka fito Allah ya gaggauta fitowarka in ya ji shiru sai ya bari sai gobe sai ya ƙara daga nan sai jibi haka haka in ya mutu sai a sa wani shi kuma sai ya duka daga nan yau sama da shekara dubu abinda yan shi'a suke yi kenan har yanzu kuma limamin bai fito ba to a ka'idar su wannan limamin zai bayyana nan gaba idan ya bayyana nan gaba kuma daga cikin abin da zai yi zai tono Aisha daga kabari a yi mata haddin da annabi ya gagare yi mata sannan ya hukunta dukkan sahabbai waɗanda suke wa sayyidina Aliyu fashin mulki dukkan su sai ya hukunta su a rana ɗaya zai kashe sahabbai masu yawan gaske sun mutum ma sai an tado su ya ƙara kashe su wai abin da zai ci gaba da yi kenan wannan shine aƙida da 'yan shi'a suke da ita akan Aisha radiyallahu anha shi yasa a ranar ashura sai su samu akuya su ɗaura mata zani su rinka jifar akuya da dutse sai ta mutu wai suna jifan aisha ne domin ta yi aure ta yi zina ba a mata haddi ba to bari su ci gaba da jifan ta wai da dutse su su mata haddi akuya ba ta ji ba ba ta gani ba a rinka mata rajamu da dutse sai ta mutu Allah ya isa Allah sai ya saka mata domin an ci zalunta an shiga haƙƙinta ba bisa adalci ba to wannan shine akidar su kuma daga akidar su wannan limamin wai ba zai bayyana ba sai zina da luwaɗi ya cika ƙasa wannan ne dalilin da yasa yanzu haka a kowace shekara a bajet na gwamnatin ƙasar Iran akwai maƙudan kuɗi da take warewa amfanin kuɗin shine sponsorin mazinata matasa su rinka yin zina da sponsorin ɗin 'yan luwaɗi wai ai ta zina da luwaɗi da fitsara da shegantaka duniya ta cika da zina da luwaɗi wai wannan shi ne zai sa wannan limamin nasu na ainihin wato goma sha biyu wato ya bayyana <clears throat> Allah ka gafarta mana to jifar mace kamammiya ba ma Aisha radiyallahu anha ba babban laifi ne a musulunci shi yasa aka ce wallazina yarmuna almuhsanat wa'anda suka jefi katangagun mata thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada sannan ba su zo da shaidu guda hudu ba shaidun nan guda hudu dole sai ya zama kowanne a cikinsu ya ga abin da ya faru da idanunsa a wajen imamu malik dole sai an zo da su a majalisi guda ɗaya sun ba da shaida a lokaci ɗaya kuma za a aje su a waje sai a shigo da guda ɗaya a ce me ka gani ya ce na ga wane da wance suna zina a ce ya ka gansu ya ce na gansu a tuɓe tsirara na gan shi a samanta na ga al'aurarsa cikin al'aurarta da idona daidai lokaci kaza a wuri kaza sai a ce to ko can ka zauna sai a shigo da na biyu sai shi ma ya ba da shaida irin wannan sai a auna da waccan shaidar a ji sun yi daidai ba inda aka samu kuskure idan shi ya ce kan gado wannan ya ce akan kujera to an samu sabani shaida ta samu matsala dole sai ya zama shaida ta su ta yi daidai idan ya bayar sai a shigo da na uku shi ma ya ba da shaida a ji shaida ta yi daidai da ta wayannan sannan sai a shigo da na hudu sai ya ba da shaida idan guda uku duka shaida su ta zama daidai amma na hudu sai shaida sa ta saba da wayannan to da wanda ya zo da labarin da wayannan guda uku da suka bada shaida kowa za a tsala masa bulala tamanin tamanin a cikin su kamin su san inda dare musu shari'a ta sabarin hankali wannan ya nuna kenan furubin din zina ta hanyar shaida abu ne da ke da wahala Don dama musulunci ba dan amore bane ba so kawai yake a ta tsala wa mutane bulala ba ji ba gani ba wanda har zai yi zina ya zama wannan shaida ta tabbata to lalle ko yayi sakaci da yawa ya kai ga bayyana ta to abinda musulunci bai so ya zama lalacewar al'umma ta kai ga ana yin fasadi a bayyana ana gani to wannan shine abinda shari'ar musulunci take so ta yi cakin ɗinsa ta taka masa burki amma sauran malamai sun ce ko da an kawo wannan shaidar yau an kawo wani gobe an kawo wani jibi an kawo wani gata shaida ta yi matukar an same su guda hudu sun ba da shaida cikakkiya amma imamu malik ya ce dole a zo da su gaba ɗaya su hudu a majalisi guda ɗaya don kan wannan ya koma ya ba ɗaya labarin abin da ya faɗa su daidaita labarin su yadda za a iya cutar da wanda bai ji ba bai gani ba Allah ta'ala ya samu dace an samu irin wannan kes ɗin a zamanin sai na umar radiyallahu anhu kes ɗin mughira ibn shu'ba da wani da ake cewa Abu Bakrata mutane ne guda biyu makwabta gidan wannan na kallon gidan wannan kuma babu shiri a tsakanin su akwai sabani da rashin jituwa wannan tare da abokansa suna shan shayi sai iska ta buɗe ƙofar wancan falon kuma ƙofar tana kallon waje sai suka gan shi tare da wata mata suna kwance sai shi Abu Bakrata sai ya miƙe yace yau Allah ya kaima ya kama Mugira ibn Shu'uba. gashi yana zina da wance sai ya faɗi sunan wata mata ita ko matar sananniya ce takan je wannan gida da ake magana a kansa saboda haka wayannan guda hudu da ake tare da su sai suka ainihin bayyana cewa eh babu shakka babu shakka nan take ce ku tashi mu je mu kai wajen khalifa aka je aka faɗa wa sayyidina Umar radiyallahu anhu karshe aka je aka kira wato ainihin wato shi Mughira ibn Shu'ba aka zo da shi aka ce ga tuhuma an kawo a kanka cewa iska ta bude kofar ɗakinka an ganka kana zina da mace wance ana faɗin wannan mugira ibn shuba ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su kuma wani irin ta'addanci ne ya kai su har su leƙa ni ina kwance da matata na a cikin gidana to yanzu abin da ya saura su ba da shaida na farko ya zo ya ba da shaida yace e eh, na ganshi yana kwance da wanke kuma na gani kaman masayi a cikin tandu na biyu fa shi ma ya ba da shaida irin wannan na uku fa shi ma ya ba da shaida irin wannan da aka zo kan na hudu na hudu fa yace ito eh ni dai na ganshi a tsakanin kafafun wata mata kuma na ji dan nishi nishi haka kuma na ga wani abu yana dan lilo haka aka ce cewa ce ce mata yace to ai ba ta fuskarta na gani ba ban ga fuskarta ba matarsa ce ba matarsa ba ce to wallahi ni kan ban sani ba sai na Umar radiyallahu anhu yace to kai ka tsallake rijiya ta baya baya ku kuma a jalayi ina mai bulala zo kowa a shashi bulala 80 80 za ku ga abun kaman yayi tsanani sosai amma shari'ar musulunci ta dauki mutuncin dan adam da muhimmanci domin mutunci shine mutum malamai sun ce su miyal mar'u mar'an atihi shi mutum dungurungub din ma ana kiran shi mutum ne saboda mutunci da yake da shi inda baya da mutunci ba za a kira shi mutum ba shi yasa duk abin da ba mutum ba ba a cewa yana da mutunci ko bai da mutunci ko ba haka ba yanzu ka nuna wani rago kace rago nan baya da mutunci mutane zai su rika kallon ka su ga kamar akwai sakarci a cikin magana taka yo me ya kawo a cewa rago baya da mutunci saboda duk abin da ba mutum ba ba a danganta shi da mutunci shi yasa mutum ɗin karan kansa in bai da mutunci sai kaji an ce wane ba mutum bane da aka ce wane ba mutum bane me ake nufi ana nufin rago ne shi ko bunsuru a mutum ne amma me ake nufi da aka ce ba mutum bane abin da ake nufi shine baya da mutunci domin mutunci shi yake mai da mutum ya zama mutum sumiyal mar'u mar'an limru'atihi idan kaji an ce kai ai wane kai hudda da shi karka karka ji tsoro wato mutum ne duk inda ake neman mutum ya kai me ake nufi abin da ake nufi shine mutumin yana da me yana da mutunci to a bisa wannan ne yasa shari'ar musulunci ta ɗauki matakai masu zafi masu ƙwarin gaske domin a kare mutuncin bayin Allah yadda zai zama ba a rinka amfani da kalmar fasikanci ana jefa ta tsakanin mutane ba saboda haka yana da hatsari kwarai da gaske mutum ya wuce ka ce kaga mazinatan nan wallahi in akwai shari'a musulunci zaka sha bulala in ma shari'a bata hukunta ka anan ba matukar ka mutu baka tuba ba to kana cikin matsala kwarai da gaske duk da cewa an samu sabani tsakanin malamai cewa kazafi wato criminal case ne ko civil case bambanci da ke tsakani in an dauke shi a matsayin criminal case ya zama haƙƙi ne na Allah idan ka aikata idan ka tuba Allah zai iya gafarta maka waɗanda suka dauke shi civil case to ko ka tuba Allah ba zai yafe maka ba dan ba haƙƙi ne na Allah ba haƙƙi ne na wanda kai wa kazafin sai ka je ka nemi yafiya a wajensa ya yafe maka kamin ka nemi gafarar Allah Allah ya gafarta maka an gane wannan sannan bambanci na biyu waɗanda suka ɗauke shi a matsayin criminal case idan kai wa wani ƙazafi idan alƙali ya ji yana iya sa a kamo ka maka haddi ko da wanda kai wa kazafin ya kawo ƙararka ko bai kawo ƙararka ba amma maluma da suka ɗauke shi cewa a civil case idan kai wani kazafi ko da alkali ya ji da kunnensa to wannan bai wadatar ba ba dama ya ma hukunci sai wanda kai wa kazafin ya kawo ƙara shi yasa ɗaya daga cikin alkalai na musulunci ya taɓa jin wani wata mata ta ce wani ibnu zaniye ne dan mazinata guda biyu ya taso daga ofis zai tafi gida da ya ji wannan yasa aka kamo ta aka yi arrestin ɗinta aka zo da ita a cikin masallaci aka tsaida mata haddi aka mata bulala tamanin sau biyu don ta ce masa ɗan mazinata guda biyu kenan ta tuhumi babansa da zina ta tuhumi mahaifiyarsa da zina ya ce a mata bulala ɗari da sittin kuma aka mata bulalar a tsaye ɗaya daga cikin malaman musulunci da ya ji wannan magana sai ya ce wannan alƙali a shari'a guda ɗaya ya yi kurakurai guda bakwai ya yi kurakurai guda nawa kurakurai guda bakwai a shari'a ɗaya yace na farko ya taso daga ofis zai tafi gida sai ya samu sabon kes sai ya ƙara koma ofis wannan kuskure ne a ka'idar shari'ar musulunci yayin da ka dawo daga wajen aiki kanka yayi zafi ka gaji ko an samu sabon kes sai aje shi sai gobe idan ka koma amma yanzu koma wadda ka yi bayan kwakwalwarka ta gaji ana iya samun fushi ko ƙagara ko gaugawa a wajen zartar da hukunci ƙarshe ka faɗa cikin wata ɓanɓarma ko wata kasasaba yace kuskure na farko kenan yace kuskure na biyu ya kamata ya kai ta an mata haddi ba tare da an kawo tsara ba alhali case in civil case ne sai shi wanda aka yi wa laifin ya kawo tsara kamin alƙali ya yi haddi an samu kuskure nawa biyu yace sannan na uku da ya zo yi mata haddi sai ya mata haddi a cikin masallaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqamul hudud fil masajid ba a tsaye da haddi a cikin masallaci an samu kuskure nawa uku yace na hudu yayi mata haddin kazafi har guda biyu a ka'ida in tace ibnu zaniye ne in an mata bulala 80 ya wadatar ba za a mata bulala 80 sau biyu ba an samu kuskure nawa hudu yace kuskure na biyar da za a mata bulala 160 din ma ba za a yi su rana ɗaya ba sai a yi mata 80 sai a bari sai ta samu sauki ta murmure sannan sai a sake dawo da ita a ƙara yi mata bulala 80 an samu kuskure nawa guda biyar sannan ya mata haddi tana tsaye a ƙa'idar shari'ar musulunci idan za a yi mace haddi na bulala a zaune ake mata ba za a mata haddi tana tsaye ba an samu kuskure nawa shida na bakwai ya mata haddi ba tare da an kira wasu daga cikin muharramanta ba a ƙa'idar shari'ar musulunci idan za a yi wa mace haddi na bulala sai an kira wasu daga cikin muharramanta sun zo tana yiwa wajen jin zafin bulala ta yi shure-shure zanin ta ya faɗi idan akwai muharramanta a wurin su suna da halacci da za su iya ɗauko zaninta su sake ɗaura mata amma ya yi mata a daidai lokacin da ba sa kusa ya ce shari'a kwara ɗaya ya aikata gingima gingiman kurakurai har guda bakwai a shari'a ƙwara ɗaya tallintan wannan shi yake nuna sarƙaƙiya da wahala da ke cikin gudanar da shari'ar musulunci tana buƙatar natsuwa tana buƙatar ilimi tana buƙatar abubuwa da yawa kamin a tantance alƙali wanda zai iya gudanar da shari'a wato ainihin ta musulunci shine Allah maɗaukin sarki yace wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada Allah yace fajliduhum 80 jalda to bayan ku yi musu bulala tamanin, wato hukunci na biyu sai Allah ya yace wala taqabalu lahum shahadatan abada har abada kada ku ƙara karɓar shaidar su sai dai idan sun tuba malamai sun ce ana iya karɓar shaida su wasu maluma sun ce ko sun tuba magana shaida babu an riga an gama amma magana mafi rinjaye idan sun tuba za a iya dawo a ci gaba da karban da su sai dai ya za su tuban wasu maluma suka ce su istighfari su gyara halayensu wasu maluma suka ce a wannan ba zai wadatar ba sai sun zo sun karyata kansu sun ce wane da muka ce yayi zina ƙarya muke yi saboda haka mun tuba ya yafe mana sannan muna neman yafiya a wajen Allah wannan ita ce fatawar sayyidina Umar <coughs> radiyallahu anhu domin wa'annan mutane da suka yi kazafi wa mugira ibn shu'ba sauran sun karyata kansu saboda haka an dawo an ci gaba da karɓar shaidar su amma ɗaya daga cikin su wato shi bai karyata kansa ba a sanadiyar bai karyata kansa ba shi Abu Bakarata wannan ya sa sai na umar ya ce ba za mu sake karɓar shaidar ka ba iya rayuwarka sai ran da ka karyata kanka ka tuba kamin mu sake shaidar ka wannan shine ma'anar wala taqabalu lahum shahadatan abada Allah ya ce wa ulaika humul fasiqun sannan waɗannan su ne fasikai ma'anan fasikai ai juna an da'atillah wa'anda suka fita daga cikin yi wa Allah biyayya Allah ka gafarta mana me Allah madaukin sarki yace a gaba ramma? illal ladina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim addinin musulunci mai dadi duk yadda aka bata sai ya faɗi yadda za a gyara sai Allah ya ce illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba min da zarika bayan haka wa aslahu suka kyautata ayyukansu fa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jinkai Allah ka kanmu muka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba alarama walladhina yarmuna azwajahum wa lam shuhada'u illa ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين to waccan aya da aka karanta a baya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa sahabbai wannan aya akwai wani sahabi da ake cewa Asim ibn Adi yayi shiru yace ya rasulullah wannan aya ta kulle mun kwakwalwa aka ce saboda me yace to kaddara in zo in samu wani akan ruwan cikin matata yana zina da ita in nace bari in je in nemo shaidu guda hudu kame in samo shaidu guda hudun ya gama harkar sai ya cika rigarsa iska haka ne ko ba haka bane yace ɗaya kenan yace idan na busata na ɗauki mataki na kashe shi ku ce na yi kisan kai nima ku mun haddi ku kashe ni yace idan na zo na gaya muku na ce ga abin da ya aikata sai ku ce in kawo shaidu hudu ban da su sai kuma a sake sha na bulala tamanin shi ya tafi yace idan kuma na yi shiru kawai ya zo kawai ganin ina kallon sa kawai shi na ya sha mata ta masilla a banza kawai ya wuce in kalle ta in kalle shi ya ce bakin ciki zai kashe ba zan iya ba in kuma na ce in sake ta tana yi wa ya ƙara lallabawa kuma ya sake aure ta kaga sai dai a yi ƙurin kus gaba ɗaya kowa a huta ya ce kai Allahun mafta ya ce ya Allah ka kawo mana mafita daga wannan aya amma wannan ayar ta jefa mu cikin matsala Sa'adu ibn Ubada sayyidul Ansar shi ma yayi magana mai kama da wannan yace a haka za unzila ya rasulullah yace ya manzo Allah yanzu wannan ayar haka aka saukar da ita adabi yace haka aka saukar da ita yi shiru yace a haka za unzila ya rasulullah yanzu yadda take nan ka karanto ta haka aka saukar da ita sai da ya maimaita sau uku sabai suka ce wai kai da ka ta kana kokonto akan qur'ani ne yace wallahi ba kokonto nake ba na fi kowa sani bayan annabi cewa ayan nan haka Allah ya saukar da ita yace to amma kaddara mata ta ce yace ai dole ai bala'i yace ya rasulullah tun a ahadan bi imra'ati la darabtuhu bi saifi gaira musfahin anhu yace ya rasu lalla, da zan ga wani tare da matata yace to ba makawa sai na sare shi da takobi kuma ta wajen kaifin zan sa ba ta inda bai da kaifin ba mutane sai aka yi tsit a wannan lokaci annabi ya kalle sai ce ah, a ta ajabu da min ghayrati sadin? saboda annabi ko kai bambarma in a ciki akwai darasin da zai amfani al'umma sai ya nuna wa al'umma darasi sai ce kuna mamakin kishin da Sa'ad ibn Ubada yake da shi suka ce ya Rasulullah ka ganshi nan ya cika kishi saboda tsananin kishin sa shi tun da yazo duniya bai taba auren bazawara ba domin ya auri bazawara ya kalle ta ya tuna wani ya taba kwanciya da ita to bakin ciki na iya kashe shi saboda tsabar kishi bayan bai taba auren bazawara ba suka ce yanzu haka idan ya sake mace sai dai wani ba a cikin kabilar mu bai aure ta amma cikin mu babu wanda ya sai aure ta saboda tsananin kishin sa kowa ya san yi aure ta to an ja layi an fara bala'i kuma sai da Allah ya sai annabi ya girgiza kai kalle sai ya ce wallahi inni la aghayru minhu annabi ya ce duk kishin sa nan wallahi na fi shi kishi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace na fi shi kishi in kaga mutum bai da kishin matar shi takarai ne musamman musamman yan boko yan boko mun na karshen zamani waɗanda suka sha bokon suka koshi sanda suka shata ta ba a mata surki da sunna ba ba a mata mis da sunna ba ita kadai zallata suka kwankwada suka cika cikin su problem ne su gaba ɗaya ba su ma san kishin mata ba dan boko ya sha boko ya koshi da zai dawo daga tafiya sha biyun dare ya samu abokinsa da matarsa a danin tebul suna shan shayi ransa ba zai ɓaci ba sha biyun dare in yazo sai kalle sai ce hi shi ala dole ga bai hure sai kalle shi ya ce lo you are my best friend whenever I am absent, you used to take care of my beautiful wife. Wai abokinsa ne sosai, wai in baya nan wai shi yake lura masa da matarsa. In ban da nake hankali wani ya lura maka da matarka. wannan rashin kishi ne da sakarci ko idan za a ci abinci wai shi da abokansa suna zaune a dining table matarsa ita za ta zo tana din ɗinsu abinci ba hijabi wata ma watakila kanta ba ɗan kwali wata ma watakila an yi irin ɗinkin nan da ake cewa show me chest wanda ake cewa leƙa gaye akwai ɗinki da 'yan mata ke suna ce masa leƙa gaye wanda nan gaban za a fafare shi gaba ɗaya rabin ƙirjinta rabin mamanta duka yana waje wai shi ake cewa leƙa gaye in ta dan duka haka sai kaga gayu ana lowering down and down down and down <laughs> eh saboda ana so a leƙa leƙa gaye ke <laughs> to wata kila ma irin wannan dinkin dai amma wai ta zo tana sabin din abokansa abinci ta sha kwalliya ta sha ado kenan ta zo tana zuzzubawa tana zuba musu abinci su kuma kowa ya kura mata ido sai ga ce maye <laughs> shi kuma ba ita yake kallo ba su yake kallo waye ga suna kallanta ko ba sa kallanta ji rashin hankali ba in ya rinka kallon su ya ga duk sun kura mata ido wai sai rinka jin daɗi a cikin ransa yana billahi lazi na sumar da su na wannan ne ya jawo abokai suke ta zina da mata abokai ba sani wannan rashin hankali ne ba wayewa bane matarka ka ɓoye kayanka ina ba ta an gane wannan ka ɓoye ta sosai ko kafar ta wani ya kalla ka masa Allah ya isa kar ka daga kafa ɓoye ta sosai ka ɗauki mataki ba a haka ko ƙannanka ba a yadda su je kanta ba ba a yadda ba kowa ɓoye ta sosai ɓoye ta da kyau ina fata an gane wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi inni la aghayru minhu yace ya bi sa'ad ibn ubada kishi sai annabi ya ce wallahu a gayar minni ya ce ni kuma Allah ya fi ni kishi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to an yi wannan ba a daɗe ba wancan abu da Asif ibn Adi ya hararo sai ga abin ya faru akwai wani mutum ana ce masa Umarul Ajlani shi Umarul Ajalani ya dawo gidansa sai ya samu wani mutum da ake cewa wato Sharik ibn Sahma sai ya zo ya same shi da matar shi suna kwance yana zina da idan da ita da idan sai gani ba wai labari ba amma bai da shaidu guda hudu sai rasa inda zai sa kansa sai ya tashi sai ya je samu Asim ibnu Adi domin ƴaƴan bafanu ne shi kansa Sharik ibnu Sahama wanda aka samu yana zina da matar shi ma duka ƴaƴan bafanu ne tare da shi mijin matar saboda haka nan take sai ya tashi ya je samu Asim ibnu Adi sai ya ce masa kaga abin da ka ji tsoron saran nan kake magana muna mamaki yau gashi ya faru da ni yace me ya faru da kai yace na je na samu sharik ibnu sahama yana yin zina da matata wato kaula da ido na kuma na ganshi Asim ibnu Adi da ya tashi sai je ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ga abin da ya faru da dan dan uwansa ya je ya samu wane tare da matarsa kuma ya zo ya gaya mashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka nemo shi ya zo haka ne ya ce kwarai da gaske na gani da na ya rasulallah annabi ya ce a je a zo da shi wannan sharik a zo da matar su aka zo da su aka ce ke menene gaskiyar mijinki ya sami ki kina zina da wance da wane sadaka ka ce ya rasulullah shi wannan da kake ganin shi ya cika tsananin kishi ne rannan ne kawai ya ga sharik ya kura min ido ni ma kallon da ya mun kan gaskiya har na tsargu ban ji daɗi ba ya kura min ido kuri to shi ya gani to wannan kallon da ya ga yana mun shine ya bata masa da ya fusata kishin sa ya zaburo ya taso har aka kai matsayin da ya zo ya ce ya gan shi yana zina da ni amma ba gaskiya ba ce Allah ya kiyaye wannan ya faru ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli Umirul Ajlani yace to kai kana da shaidu guda hudu yace ba da su yace to ko an samu matsala yace yaya annabi yace arba'atu shuhada wa illa hadda fi zahri ka kawo shaidu guda hudu adalai in ba haka ba bulala tamanin a bayanka Umirul Ajlani yace ya rasulullah wallahi na gansu na gani da idona na ji da kunne na Allah kuma ya ga na gansu ya ga na ji da kunne na ina da tabbacin kamin ka kunta ne Allah zai kawo mafita yace domin ba ƙarya na musu ba aka ce to shi kenan. Manza Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shirye-shiryen a nemo bulala a zo a zartar da hukunci akan Uwairul Ajlani sai ga Jibrilu ya kawo wannan aya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nan take annabi yasa aka taro su aka zo da su masallaci an zo da su masallaci domin yin wato abin da ake cewa li'ani wanda aka yi magana sa a cikin wannan aya Allah madaukin sarki yace wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada an karanta ayat wallazina yarmuna azwajahum waɗanda suka jefi matansu da cewa sun yi zina wa lam yakul lahum shuhada'u alhali ba su da shaida illa anfusuhum sai su karan kansu su kadai suka gani babu shaida da suka samu daman wato ainihin wato ainihin wato kafawa akan wannan Allah ce fa shahadatu ahadihim to shaida ɗaya daga cikin su arba'u shahadatin billahi zai yi shaida guda hudu da Allah cewa innahu lamina sadiqina lalle shi yana cikin masu gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su lokacin sallar la'asar da aka yi sallar la'asar aka tara jama'a masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu yadda ake li'ani yadda ake li'ani shine shi mijin wanda ya tuhumi matarsa da zina ko kuma tana da ciki yace cikin ba nashi bane kamar yadda Umarul Ajlani yace wannan ciki ba cikin sa bane to shaida guda hudu zai yi zai yi ba da shaida guda hudu da Allah madaukakin sarki cewa abin da ya faɗa gaskiya ne maganar ya ga matarsa tana zina ko cewa wannan ciki ba cikinsa ba ne zina ta yi ta samu cikin kuma tun daga lokacin shi bai ƙara kusantar ta ba to bayan ya yi wannan kuma sai ya ƙara na gaba shine wal khamisa لعنة الله عليه إن كان na hudu wato na biyar. sai ce anna la'anatallahi alaihi lalle la'anar Allah ta tabbata a kansa in kana min alkazibina in dai ya kasance cikin makareta wato yadda za a idan an samu irin wannan kes shi li'ani a masallaci ake yin shi a ina ake yin li'ani a masallaci masallacin ma masallacin juma'a idan a makka ne abin ya faru to in za a yi li'ani ana so a zo ɗakin ka'aba a ɗakin ka'aban ma a samu wurin da ya fi daraja daidai makama ibrahim nan za a tsaya yi idan a madina ne idan za a yi to ana so a zo masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a masallacin annabin ma daidai inda mimbarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan ake so a zo a li'ani in a baitul maqdis ne ana so sai an zo wannan masallaci na baitul maqdis daidai wajen wannan sakra da ke masallacin inda nan ne fi ko ina daraja to nan gurin za a zo a tsaya idan a nan jimeta ne to sai a taho nan masallacin juma'a na damsawo ko masallacin juma'a na dube ne ko wani masallaci na juma'a da ya dace a yi gayyato jama'a domin babu rufa-rufa an yi rufa-rufa a duniya za a yi buɗa-buɗa a lahira saboda haka dalla-dalla ne a cikin jama'a za a zo alƙali ko shugaba na musulmai shi zai zo ya zauna a zo da su idan aka zo da su to za a fara da wanda Allah ya fara da shi Allah ya fara da shi mai zargin shi mijin mijin zai tsaya ya ce na shaida da Allah cewa mata ta wance za a zo da ita ya nuna ta ya ambaci sunanta kuma ya yi me ya nuna ta na ganta da ido na tana zina kuma lalle abin da na faɗan nan gaskiya ne sai alkali ya ce ɗaya sai ya ƙara maimaitawa ina shaidawa da Allah lalle matata wance gata ya kira sunanta ya ce wannan cikin da take da shi ba nawa ba ne kuma lalle abin da na faɗa gaskiya ne an samu nawa biyu sai ya ƙara na uku ya ce ina shaidawa da Allah lalle mata ta wance ambaci sunanta kuma ya nuna ta tun daga ran da ta yi wannan zinar ta samu wannan ciki ban ƙara saduwa da ita ba har zuwa yau kuma lalle abin nan da na faɗa gaskiya ne an samu nawa an samu uku sai ƙara rantsewa da Allah lalle mata ta wance ta yi zina na gani da idona na ji da kunne na na gani da idona kaman guga a cikin rijiya kaman masayi a cikin tandun kwalli tana zina kuma abin nan da na faɗa gaskiya ne kowane sai ya ce ya shaida da Allah an samu sau nawa sau hudu a na biyar sai ya ce kuma idan har abin nan da na faɗa ƙarya ne ba gaskiya ba ne to Allah maɗaukin sarki ya la'ane ni ya tsine mun albarka a gaban jama'a an samu guda biyar to bala'i kuma ya gama aukuwa yana yin wannan guda biyar wannan ciki ya zama ba ciki shi ba mata in ta haihu dan ba nasa bane dan ba nawa yi ba ba nashi bane amma ɗan za a danganta shi zuwa ga uwarsa sai dai ba dama a ce wa ɗan zina domin an yi li'ani matukar ita ma uwar taron zina ina fata an fahimci wannan in ka ce masa ɗan zina za a maka haji amma yana da uwa bai da wa bai da uba ba zai gaji babansa ba kenan sauran matsalar an bata sai an je lahira can Allah ya ƙara saurawar ita ina fata an gane wannan idan kuma har yayi wannan alhali ƙarya yake to la'anar Allah sai ta sauka kai shi Allah ba zai daga masa kafa ba saboda mujiba ce tabbas sai la'ana ta tabbata a kai shi amma idan aka zo aka ce masa to ka ce matarka ta yi zina ya ce eh aka ce to yi eh, wannan shaida guda hudu kuma yi invite din la'anar Allah a kai shi ya ce a gaskiya ni ba zan iya yin haka ba to ya za a yi da shi nan malamai suka yi sabani imam malik ya ce shi kenan ba ba ta lokaci sai a yi masa haddi bulala tamanin Imam na shafi ya ce a ba za a yi masa haddi ba domin matarsa ce ana yin haddi ne idan kai wa wacce ba matarka ba kazafi Abin da za a yi za a sanya shi a gidan kurkuku ba za a fito shi ba sai in ya yadda zai yi rantsuwar in ba haka ba ɗaure rai da rai ci gaba da zama a gidan kurkuku wannan hukunci ya yi tsanani ko bai tsanani ba yayi tsanani to amma wani karambani ne ya kai shi matarsa ta aure mata kasafi akan abin da bai tabbatar ba to idan yayi wannan ya kammala sai a ce matar to ita kuma ta zo in ta zo sai a ce to ita kuma ta shaida ita ma sau hudu ita kuma sai ta ce ina shaidawa da Allah lalle ni ba maziyaci ya bace mijin nan nawo magana da ya faɗa ƙarya yake yana cikin makareta alƙali ya ce ɗaya ta sake cewa ina shaidawa da Allah lalle ni ba mazinaciya bace wannan cikin cikin sa ne ɗan da ke ciki na ɗan shi ne sai a ce biyu sai ta ƙara cewa ina shaidawa da Allah ni ba mazinaciya ba ce kuma mijina muna kwanciyar aure da shi a nan na samu wannan ciki abin da ya faɗa ƙarya yake yi ta ƙara cewa na hudu ni ba mazinaciya ba ce ina shaidawa da Allah da mijina ya ce ya gani ina zina ba gaskiya ya faɗa ba ƙarya ya yi lallai shi yana cikin makaryata an samu hudu na biyar sai da ce in ƙarya nake yi kuma fushin Allah ya tabbata a kaina sai ta faɗi wannan magana da ta faɗi wannan magana aure ya kare tsakanin su shikenan aure ya mutu bai da bukatan ya ce na sake shi wasu malamai suna ganin cewa alkali zai ce na raba auren wasu malamai suka ce a ba fasku bane ba bukatan alkali ya ce ya raba tana gama yin wannan shaida suna kammalawa shikenan aure ya rabu tsakanin su ba kome da duk duniya za su kare saura mutum biyu daga shi sai ita bai halatta su aure ba daga nan babu sauran aure a tsakanin su daga nan kuma za a sallame su na dauki ɗan da ta tafi ba dan shi bane amma ita ba dama a ce mata mazinaciya ɗanta babu dama a kira shi da ɗan zina ɗan ya samu kariya ita ma ta samu me ta samu kariya shi kuma saboda rantsuwar da zai yi da shaidar da ya bayar da ubangiji shi kuma ba za a yi masa bulalar kazafi ba sauran matsala kuma sai an je gaban Allah can a ƙarasa warware ta malamai suka ce da an kammala wannan a cikin masallaci to ana so in za su fita daga masallaci mata da miji su fita ta kofa daya idan shi ya fita ta wannan kofa to ita ba sai ta fita ta wannan kofa alamun an yi baran baran kenan kuma sai da Allah yi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa shi wannan li'ani nan take wato shi Uwamirul Ajalani yayi wannan shaida ya kuma kira wannan la'ana akan shi in ƙarya yake yi aka ce saura ita ta ba da shaida guda hudu da ta zo na ƙarshe za ta kira fushin Allah a kanta sabai suka kalli da suka ce to ki sani fa da kin faɗa fushin Allah ya wajaba kai sai ta shiru ta dakata kamar tana so ta ce abin da ya faɗa gaskiya ne ta yi shiru ta yi wani tunani ta yi tunani sai ta buɗe baki ta ce kai ba zai in kunyata ƴan uwana ba su zama gidan mu an yi abin kunya har zuwa ƙarshen rayuwarmu sai ta kira fushin Allah maɗaukin sarki a kanta da ta kira fushin Allah madaukin sarki akan ta shikenan ita wannan matsala ta riga ta kare aka sallame su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ta haihu ku duba jariri in ya zo da siffa kaza da kama kaza to maganar da Umarul Ajlani ya faɗa gaskiya ne ba dan shi bane dan shariki ne amma in yaron ya zo da siffa kaza da siffa kaza to ƙarya yake matar ita ta faɗi gaskiya ɗansa ne ran da ta haihu aka yi cincirin do gidan dan a ga yaron ana kallon yaron sai aka ga ya cika siffofin da annabi ya ce in ya cika su to ba dan uwamirul ajalani bane dan zina ne sharik ne yau mata ciki ta samu ta ainihin wato haihu to amma duk da haka tun da an riga an yi la'ani babu dama a kira shi dan zina ita babu dama a kira ta mazinaciya sai dai a ci gaba da tafiya haka shi yasa malamai suka ce an zo za a yi la'ani shi namijin idan yayi wannan shaida guda hudu yayin da zai kira la'ana a kansa to a masa ishara da rufe baki a ce ka yi taka tsantsan la'anan nan da za ka kira fa da ka kira ta ta tabbata a kanka in ƙarya kake yi a masa wa'azi sannan a ce bismillah idan ya tija tija ya ce to gaskiya ba zai yi ba to sai a masa bulalar kazafi in kuma ya zama ya wuce a ya yi, sai a zo kanta ita ma in ce wannan guda hudu za ta yi na biyar sai a dakatar da ita ce to bata kin kira fushin Allah nan ba fushin Allah ya tabbata a kanki idan ta dakata sai a yi mata hukuncin haddi na zina shine a jefe ta idan ba ta dakata ba kuma ta wuce ta yi shi kenan li'ani ya tabbata a tsakaninsu wannan shi ne arba'u shahadatin billahi in nahu lamina as-sadiqina sai Allah ya ce mai a gaba alrama wa yadra'u anha al-'adhab an tashhada arba'a shahadatin billahi in nahu laminal al والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين الله مدركين سركية ويدروا عنها العذاب ذا تنكر عذابا قبلنتا أن تشهد أربع شهادات بالله shine ta shaida shaida guda hudu da Allah ka asigar da muka ambata a baya cewa innahu laminal kazibin lalle mijinta nan yana cikin makaryata abin da ya faɗa kan ta ƙarya yake kazafi ya mata sharri ya mata wal khamisata na anna ghadaballahi alaiha lalle fushin Allah ya tabbata a gare ta in kana min sadiqina in ya kasance cikin masu gaskiya sai Allah ya ce mai gaba da rama walaula fadlullahi walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah tawwabun hakim Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum ba domin falalar Allah akan ku ba wa rahmatuhu da rahmatsa da ya sauko da wayannan ayoyi na li'ani da kun shiga matsala idan kun samu zina a cikin iyalanku wa anna Allah kuma lalle Allah tawwabun mai yawan karban kituba ne sannan hakim mai hikima ne gone Allah ta'ala ya samu dace walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi la kana أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai tambaya da wani ya kawo muhimmanci akan da bayanin da muka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da fatan malam ya sha ruwa lafiya yace malam ga tambaya ta kamar haka menene matsayin azumin mutumin da ya yi mafarki bayan ya yi sahur ma'ana ya koma bacci bayan ya yi sallar asuba sai ya tashi ya ga mani a tufarsa yaya matsayin azumin yake na'am mutum ya yi suhur ya koma ya yi barci sai mafarki wanda har ya jawo masa fitar da mani ya hukuncin azuminsa azuminsa yana nan garari a garau babu abin da ya sami azuminsa na'am ya ce aka ramakallahu ka yi bayanin cewa malami ko kuma ba malami ba ko kuma wanda ya cancanci ya yi shugabanci a kungiya ko a wani guri sai malami shin wannan haka yake a ko'ina ko kuma har musuluncin ma sai malami ke shugabanci to wannan tambaya tana da muhimmanci kwarai da gaske watakila mai tambayar ta samo asali daga bayanin da muka yi ranar da aka bude tafsir cewa daga cikin matsaloli guda uku da bamu gama ɗaure su ba shine wace majalisa ce ya kamata ta zama tafi karfi majalisar malamai ko majalisar shugabanci ta ƙungiya la'akari da muhimmancin da malamai suke da shi na'am gaskiya ne a musulunci malamai suna da muhimmanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al ulama'u warasatul anbiya' manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malamai magada annabawa ne annabawa ba su bar gadon dinari ba ba su bar gadon dirhami ba gadon da suka bari shine ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya riko da ilimi to ya riko da rabo babba ina fata an fahimci wannan akwai hadisai da yawa da ayoyi da yawa da suka nuna falala da muhimmanci da ilimi yake tare da shi to amma ba sharɗi ne a shugabanci cewa ba za ka zama shugaban al'umma ba sai ka fi kowa ilimi a cikin al'ummar wannan ba a samo shi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba babu wani nasi a musulunci da yace sharadi ne kamin ka shugabanci jama'a sai ya zama kafi kowa ilimi a cikin mutanen idan aka ce za a sa wannan a matsayin sharadi ai za a samu matsala yanzu misali ka ɗauki. shugaba na gudanarwa na majalisar malamai na ƙungiyar izala ta ƙasa shine shek Sani Haya Jingir ko ba haka ba ai ba ya fi du malaman izala karatu ba ne ko ya fi du malaman izala ilimi ne bai fi ba a cikin malaman izala a kowane za su iya zaunar da shi su karantar da shi amma Allah ya ba shi shugabancin majalisar ta malamai bai bawa ba bai ba su ba inda sai wanda fi kowa karatu ne da jarabawa za a yi a ce wanda ya ce ya zama shugaban majalisar malamai ni kuma yana da tabbacin a cikin malama akwai da inda za su iya kare shi ba sharɗi ne a musulunci ba babu wani sharɗi a musulunci da ya ce sai ka fi kowa karatu a cikin al'ummar da za ka shugabanta kamin ka yi me kamin ka shugabance ta sannan a izala a halin yanzu duka shugabanni da muke da su na ƙungiya a cikin ƙasa bayan Allah ne da yau shekara wajen talatin ana karantar da su wajen shekara talatin ba yadda za ka yi mutumin da ake karantar da shi wajen shekara talatin ka buɗi baki ka ce jahili ne idan ka yi haka ka tabbatar da jahilci ne a karan kanka ina fata an gane wannan sannan ba shine zai baka mamaki ba ƙidar sai majalisar malamai ta zama ita ce sama da kowace majalisa ba aƙida ce ta ahlus sunna ba aƙida ce ta shi'a aƙida ce ta ta shi'a duk inda ahlus sunna suke a duniya sun yadda malamai su biyayya ga shugaban musulmi ko da shugaban bai kai su karatu ba ya za ka gane wannan abu hanifa ya ƙara rayuwarsa a ƙarƙashin kalifa musulmi kalifan bai wuce zama almajirinsa ba imamu malik ya ƙara rayuwarsa a ƙarƙashin khalifa musulmi yana yi wa khalifan biyayya a daidai lokacin da khalifan bai da karatun almajiran almajiran imamu malik imamu na shafi haka ya ƙara rayuwarsa imamu na ahmad bin hanbal ya gama rayuwarsa a karkashin khalifa musulmi wanda bai kai shi karatu ba su imamu bukhari da su imamu muslim duk haka suka gudanar da rayuwarsu ba nan ba ɗauki kasar saudiya da yake kasa ce ta ahlus sunna bin bas ya zama shine mufti na kasar saudiya gaba ɗayanta kana iya cewa shugaban malamai na kasar saudiya amma shine shugaban saudiya ba shine shugaban saudiya ba ya gama rayuwarsa gaba ɗaya karkashin sarki fahad in ka kalli karatun sarki fahad bai wuce ka kira shi almajirin almajirin almajirin bin baz ba amma wannan bai hana bin baz ya masa biyayya ba saboda ƙasa ce ta ahlus sunna idan ka ɗauki ibnu usaimin saboda tarin karatunsa ana kiransa ibnu taimiya na wannan zamani a wannan karnin ban san wani bawan Allah da Allah ya ba karatu a fahimta ta ana iya samun mai fahimta saɓanin tawo kaman shehu malami allama ibnu usaimin ba amma ibnu usaimin har karatun sannan ya rayu ne a ƙarƙashin su sarki Fahad da suwa da su sarki Abdallah waɗanda karatunsu bai kai bai almajiran almajiransa ba amma da yake ahalus sunna ne ya rayu a ƙarƙashin su kuma ya yarda da shugabancin su ya musu biyayya yanzu idan ka je ka Saudiya shugaban majalisar malamai na Saudiya shine Ali Sheikh Ali Sheikh wannan makahon kuna jin kudubar sa Arafa da kai yake wannan da kuke ji yana yi Arafa saboda makaho ne baya gari amma duk wannan zunzurutun karatu da Allah ya bashi a karkashin wa yake yana karkashin sarki Abdullah kuma ya da zai masa biyayya bai ce jahili ne ba zan bi shi ba saboda ba kaida ce ta ahlus sunna ba majalisar malamai ta Saudiya al-lajnatu da'ima duk wani gingimemen malami da ke Saudiya gaba ɗayansu suna karkashin majalisar amma majalisar gaba ɗayanta tana karkashin sarki Abdullah ba su ce sarki Abdullah jahili ne mu ne malamai dole mu za a ba mulkin kasar Saudiya mai controlling na kasa da jami'an tsaro da treasury da komai ba sun yadda su rike karantarwa su kuma hukuma su tallafa musu a ci gaba da karantarwa da ilmantar da al'umma wannan shine ka'ida ta ahlus sunna duk inda suke amma su yan shi'a suna da aqida cewa malaman su ma'asumai ne ba sa kuskure saboda haka dole malaman su zama su ne shugabanni yanzu idan ka je ka kasar Iran shugaban kasar Iran karan kansa yana karkashin majalisar malamai ta kasar Iran ne majalisar malamai ta ƙasa iran ita ke juya shugaban ƙasa shugaban ƙasa a ƙarƙashin ta yake saboda wannan shine aƙida ta yan shi'a aƙidar tsarkake malamai da tsarkake limamai wato da dole umurnin su shine umurni na kololuwa su za su sarrafa komai wannan aƙida ce ta yan shi'a ba aƙida ce ta ahlus sunna ba yanzu da ahlus sunna na duniya za su ji ana ainihin wato kai komo a izala majalisar malamai ya kamata ta zama sama ko ta shugabanni abinda za su fara tunani shine shi'a ta fara barbarar kungiyar abinda za su fara tunani kenan so yan wa wannan aqida ce ta shi'a ba aqida ce ta ahlus sunna ba haka take a duk inda ka samu ahlus sunna a cikin kasashen duniya ina fata an fahimci wannan to balle alhamdulillah muna yi wa Allah godiya yanzu shugabannin na kungiyar sun fi karfin a ce musu jahilai saboda menene manya manyan maluma ne masu tafsirin alqur'ani mai girma sai dai fitina ta shugabanci in Allah ya jarrabi mutum da neman shugabanci da san ko da yaya sai ya shugabanci al'umma to sai dai a ta yin addu'a Allah ya kawo masa sauki wannan kawai shine sirrin matsalar Allah ka gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum aka ce yan agaji gaba daya su jira baya